يا أيها muna da bukatar yin wajen littafai mu yi sun su ka gana a sallallahu alaihi wasallam ya gyara kuskure na sahabbai da kuma kuskure shi kai shi ne misali kurakure biyu ya gyara nan shi yanzu da ya tashi ya fitsari a masallaci ne kuskure ne sannan su ma sahabbai da suka tashi suna so su mai inkari duk da cewa suna al'amuru bil ma'arufi ne a nan kuma shi ma kuskure su ne sannan sai mu tare shi da suka kyale shi ya rafa tsarin shi tariku ala barrihi sajlan min ma aw daruban min ba. da sannan ku dibo babban guga na ruwa fara wuri fa inna ma bu'ithtum muyassirin muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin an turo ku kasance masu sauƙaƙawa ba masu tsanantawa to nan mahallin shayi da wannan babin shi ne tsarin babba sai da ne sai da ruwa ke da wadda annan salasan ce a ɗin ruwa guga a kwara gudu na uku saturul aura na ga gudun gafa ta shi ma'ana ya ce fala ta sinku salatu makshufil aurati ma'a zikiri wal kudura sallan wanda ya yi salla makshufil aura fala ta sinku salatu makshufil aura wanda ya yi salla al'auran shi a yayi ba shi da sallah ina al'amuran miji ke farawa daga cibiya zuwa gwiwa to sai wani abu ya bayyana a wurin kamar dan gaye da zai sa fitar kaya da yan guntuwan singileti a haka samu da dama sun kai suka yi sai ka ga su a waje kai wani ma gurin zaman shi ne ma gaba da aka samu a waje ya daure amma ka samu tsakanin nan bangaren dama da bangaren hagu duke na waje to kaga wannan is no serious kenan ya san gaban wa yake wai ya ruwa ga Allah amma wallahi ke san gaban wa yake domin da gaban gaban kasa ne ba zai iya wannan shiga ba in a gaban gwamnati ne ko a house sun me shi wallahi ba zai wannan shiga ba gaba gaban Allah zai ce zai iya wannan shiga to kaga wannan kalubale ne gare mu ke ma'a zikiri in mutum yana cinye ba wani manta ya ba wani kudura kuma yana da iko wannan sahabbai radiyallahu anhu zaka samu suna sallah idan mutum ya sujjada yana yawa bayan shi ko abin shi ta yi bayyana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata a baya kada wata mata ta kuskura ta dago kanta har sai maza gaba dai sun gama dagowa wannan me yake nuna mana kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani shamaki tsakanin mata da maza maza suna gaba mata kuma suna ba. kuma yace khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha mafi alkhairin sahun maza na gaba mafi sharri na ƙarshe to wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha to kaga sharru sufufin rijali shine yake kusa da sharru sufufin nisa'i sahun mata na farko ne mafi shari saboda me yayi kusa da maza na maza kuma na karshe ne mafi shari saboda me yayi kusa da mata to don nan babu wani shamaki tsakanin maza da mata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ce ga akwai sahabban da suke sallah har al'aurar su take iya bayyana saboda ne babu kudura iya babu kawai ke da dama sai ka samu mutum yana da izarul wahidin ko rida'ul wahid ko jalle guda ɗaya tak tak a duniya ko kuma mayafi guda ɗaya tak shi ke nan abin da mallaka amma ka duba kai yanzu riga ɗaya kake da shi ko guda biyu ko guda uku ko guda uku ni a yanzu ba ke ce maka kaya na ka ba ne ban ban sani ba ka kabbar a ce ban guda nawa kake da shi ban sani ba wallahi aji na ce ma wallahi ban sani ba kar guda nawa ne ban sani ba kai ma na ba ka san iyakacin kayan ka ba ka ce guda talatin ne ko arba'in ne ka iya ididi ba sai dai a bani asami ce to yanzu kayan da gaba ɗaya ne ne in ka bani asami ne na yawa kama halin da ne sai dai ta girgawa ce to yanzu guda talatin ne ko guda arba'in iban eh, da za a sadaka ba da na gan sun mun su su faka ce wannan bana a bukatar su ba na bukatar eh, wani sai dai a ba ma bukaci to kuma wannan sadaka ce da Allah ya karɓa haka nan da mana ce ma'a dhikri wal qudra qala Allah tabaaraka ya bani adama ya ku ya'yan a gurin malaman gado ba istinbabi a irin wannan ayoyi kama Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma ce Allah mai bi madaukaka ya ce ya bani adama ya ku ya'yan adam kuma ka duba ba adama ne ba kai. annabi adam shi ne tsakani ah, tsakanina da shi yanzu akwai iyaye da kakanni barkati gama sai Allah ya ce mana mu ƴaƴan shi ne to don nan sai malamai suke cewa nan a babin gadon kaka eh aljaddu bi manzilatil abi shi kaka yana mazaunin uba ne idan uban baya a gane wannan to dole suke cewa idan mutum ya bar yan uwa da kaka to shi kakan ya koyi wannan kaka kamar da in mutum ya rasu ya bar uban shi wannan ba za bane ba ya bar uban shi da kuma yan uwan shi to yanzu yan uwan nan suna da gado in akwai uba ba su da ko sisi ko irin yan uwa ne ko uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ballan da kuma uwa ɗaya uba ya kobe su gaba ɗaya wannan kana yi rasuwa mutum ya rasu ya bar ku ku yan uwan shi uwa ɗaya ba ɗaya sannan kuma ya bar ku ba sannan kuma kana sa rai ka ce za a baka gado ko kuma ka kai ta nusar islam har su raba gado sannan kuma ce ba ku da komai ka ce wallahi an cuce ku haka yawanci mutane suke fara wa raba gado kuma an cuce su me ake raban gado shi kuma bai sani ba ai kawai za a cuce ka san su ne sarakunan cuta ba dai na fadi irin wannan dole sai ka je ka tambaya wannan rabin ya yake duk an kawo maka ayoyi da hadisai da ya rushe na sai ka ce to an zalunce ka amma ka kawai sai mutane su rika cewa an cuce su ko ba a yi rabon daidai ba don an baka raba kuma kai ba raka ka iya to dole tun da uba ya koruwa ya kori yan uwa to haka nan kaka shi ma na mazaunin uba ne idan kuma ba da wannan abubakar siddiq abdullahi bin abbasin abdullahi bin zubair kenan kaka shi ma ya koyi yan uwa gaba ɗaya to haka nan kuma jika shi ma yana mazaunin me yana mazaunin ɗa idan ɗan ba da tunda Allah ce ya bani adama ya ku ƴaƴan adama kaga ka duba shi a sama ba baban mu bane kakan kaka ne ba amma sai Allah ya zaunar da shi matsayin uba mu kuma jikokin jikokin jikokin ba zai ruwa ba sai kuma kuma Allah ya sanya mu matsayin ne yaya to da wannan kenan da yana mazaunin a jika yana mazaunin da kenan idan dan baya wannan wani kwabin muqabalin ne sa akwai kamar su Abdullahi ibn Abbas da Zaid ibn Thabit su su Abdullahi ibn Abbas suna cewa ko kadan yan uwa ba su da gado da kaka su zai da kuma kuma suke ce ne eh, yan uwa suna iya gado tare da jama'a to ibn abbas yana mai raddi yace ala yattaqillaha zaidun zaid ibn zaid da raddi tsoron Allah ba to kaga nan ce ka ji tsoron Allah sai a ce wa adai da mutum wa ustaz ka ji tsoron Allah ce kamar gida ka ce ki tsoron Allah kamar ni to ga mu ce ba na cewa shi shi shi shi shirme ne kawai Allah shirme ne ya yi koyi da shi ɗan ne ƙara ana ana ana tsayirin minu ana tsayirin minu don ka fara jin mutum ya ce shi to ya bi billah mutum ya shiga wani rafi da ba ya ce ala ya taɓi laha zainun zainun kuma sabin da ya tsoron allah ba ya ji alun ibnan ibni ibnan wala ya ji alun aban abi aban a ji larabawa ya ji alun ibnan ibni ibnan yana sanya jika a matsayin ɗa idan ɗan baya ne amma wala ya ji abu abal abi abal baya sanya ya uba a matsayin uba ya ce wani irin aiki ne wannan kuma ga shi Allah ya ce ya bani adama kuma Allah ce millata abikum ibrahim annabi ibrahim uban mu ne shi uban uban uban uban can can ne ba ma sai Allah ce uban mu ne to kaga an mai da kaka matsayin uba sai to shi bai gane irin wannan ya sai da mun zabi yake irin wannan hukunci ga wannan jumlar dai zaka gane wannan masala kuma karatun yi ne sai sai ka koma makarantar zamani ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid to ya ku ya adam ku ni adam ku gurin kowace sallah kaga kenan zaka yi ado sai ka sallah sai kai me sai kai ado da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah ahadukum idan ɗayan ku zai sallah falyalbas ya sanya tufafin shugabi ce fa inna a haƙo an da lahu domin Allah shi fi cancanta a mai abu to da wannan kenan wanda zai je dukun dukun a gareji ko kuma a mahauta ko kuma wajen gini ga shi nan da aiki daban-daban to ga zai sallah ya tsabta jikin shi kafin domin Allah shi fi cancanta a mai abu kurakurai ne wannan mutum ya zo masallaci kace-kace kuskure ne babba to sannan kuma da zaton wannan duk abin da ya kasance babin ado to za ka yi shi kamar mu a gurin yana daga cikin babin ado mutum ya rika kanshi shi wannan muhammad nasirin albani rahimahullahu ta'ala cikin tamamul minna fi tarihi ya fi sunna ce mutum ya sallah kanshi a yaye ma'ana ba komai da makaruhi ne a abin kyamani domin me bai tabbata da gurin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah kai shi ba komai ba sai dai yana harama aikin haji ko mara abu na biyu kuma wannan wata al'ada ce ta turawan yamma musulmai suke kofin ita da wurinsu ba al'adar mu bane ko kadan ku kaga ba al'adar musulunci ba kuma ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma a gargajiyancin ma ba al'adar mu bane to kaga sai mu rike wannan ayan da ya bani adama cewa tun da ya tashi bai taɓa ganin baban shi yana tafiya kan shi ba kula ba wani zai ce haka tun da ya tashi bai taɓa ganin baban shi daidai da kofar gida ka ya fito ba kula ba ballanta kuma a ce hana tafi kasuwa kan shi ba kula akwai irin wannan dattijawa wani kuma ka ce tun da ya tashi baka taɓa gani ya sa kula ba akwai irin wannan kuma baka taba gani ba wa ya kamata lalle a gyara mu to ke kenan sai Allah ce ruhu zinatakum ya zama dole dole kenan sai ka sace al'aura wa qalat ummu salama ummu salama ita ce hindu binti abi umayya mata ga musalama da ya rasu sai Allah ya canja ma ummu salama wanda ya fi abu salama ta hanyar inna lillahi ta zama daga cikin ummahatul mu'minin ummu salama radiyallahu anha take cewa sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye manzo Allah sai ya ta mutu Allah subhanahu gare shi tusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin yanzu shin mace za ta yi yin sallah a cikin riga dir riga doguwa wa khimarin da kuma abin da za ta rike kanta shine khimar laisa alaiha izaru ba tare da za su ne ba kuma izar shi ne kwatanni wanda maka suna sa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata ba suna sa ba kuma har yanzu ka je wasu kasashe ya ka samu maza suna sa izar sai dai mu al'adar mu sa kwatanni musamman al'adar hausa ko wasu fulani ya yake ba mu san shi ba duk da cewa ya tabbata sunna to ga ganin mutum ya sa shi zai zama min babu shuhura neman suna da ta da mutuna da abin da nuna mutum da yaka ana wuro gaba ɗaya ko a jos kaga wannan shi kadai ɗin nan shi yake sa kwajali to abin ya tabbata suna a ba lalle ba za a da ku sa ba hmm? inda ya umarni ku sa to ga fara sa da tun da ba ya umarni bane ya zama mubah ba kuma kana iya amfani da shi wurin ne ya dace ka bar shi kuma wurin ne ya dace to kaga shi za ta yi sallah doguwar riga da lilibi da zai rufe mata kai amma ba ta da ta sa zai ba ko sai Allah sallallahu alaihi wasallam ba ansa da cewa idan kana dirru sabiqan idan rigan yana da cikakken saka ba mai shara-shara ba kuma da sharadin yughaddi zuhura qadamaiha in zai rufe mata bayan kafafuwanta mana babin mace ana so ya kasance mai tsawo ke wanda zai rufe mata kafafuwa to in sallah da shi haka babu ne mana kenan sallan ta yi da zanin nata amma galabi sallan mace muke mana dole kasance sharadi ne kafan mace zama a yi nufi kamar da ba sharadi ne sai ta rufe fuskanta da hannun da cikin sallah amma kafan nan lalle lalle sai ta rufe shi قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لا يقبل الله صلاة من حائض إلا بحمار Allah baya karɓar sallah min haɗirin daga mai al'ada illa bihima sai da dalili to wannan hadisin ka duba asali mai al'ada to tana ya wannan ba ana nufin ita mai al'ada ba a haɗirin wanda ta kai yin al'ada wanda ta kai yin al'ada mana ta zama baliga to Allah baya karɓar ta sai da khima wannan shine fasara hadisi domin ba ka fasara shi Allah baya karɓar sallan mai al'ada sai da ce a ah, to ya haka kuma wani irin fasara ne mana haidin anan wanda ta isa yin al'ada ce to Allah bare karɓar ta ba sai da khima lillibin da za ta rike jikinta daga duka ana nuna maka satru ne al'aura ita mace duka ta al'aura ne wani su malamai suke cewa sai dai fuskanta kawai da tafin hannunta har akan fuskan ma da tafin hannu ana jayin ja lallai ne sai ta sa riƙa ko kuma ba lallai ba ne wannan maganganu ne tsakankanin malamai masu karfi karfi wani hadithi jabirin radiyallahu anhu sannan hada su dangana satur al'aura hadithin jabir ibn abdullah shine abu abdullah baban shi wa sunan shi abdullahi ibn amr ibn haram al-ansari kaga ya daidai da sunan abdullahi ibn amr ibn al-as kaga abdullahi ibn amr abdullahi ibn amr wannan shine suke ce mai al-muttafiq wal muftariq suna iri daya al-muttafiq wal muftariq jabir abu abdullahi ke cewa annan nabiyya صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد النبي صلى الله عليه وسلم يصلى أتبابه قل yana به ينا da الإقوانش ma'ana kenan idan mutum ya sa babban barko ya lulluba da shi ko da bai sa babban sallar ta yi ko ba ta yi ba saboda ta manzan Allah ka yi suka ce ba ta yi ba wallahi ta manzan Allah ta yi ta fi mata wa kyau ita babban rigar da zan sa da alkyabba ita manzan Allah da ya sallah da babu ne ta fita wa kyau babu laifi in ka samu liman ya haka ba ba ce ba yanzu liman ba lokacin sallar isha ko da su ba sai mu gan shi da bayani ya liman me yasa ne ka hada da Allah eh, amma idan ta dauro a liman yi sallah da tubabi da ya kace sallar ba ta yi ba ta yi sallah bi thawbin wahidin a hadisi yana da maka jawazu salati fi thawbin wahidin kamar yanzu kawai mutum ya sa jallabiya ruwa wanda dai ba zai nuna al'auran shi ba to babu laifi in ya kasance yana da cikakken zaka wanda ko da za a haska light ina wanda suke zuwa da light sallah su ba in ya haska to bara ga komai a cikin jikinka ba domin jallabiyan mai kaurin zaka mai babu laifi amma ya kasance yana shomi yi wa kaza a wannan sai ka dakatar da shi to kaga wannan da ma da ya kama na suna nuna mana wajen shi mai sun ci talawa domin da musamman gayu sai su yi hatara a dinga sanya tufafi na mutunci gaban Allah mai rima da maka? a in za a yi sallah a dinga rufe kai in za ka yi sallah ka dinga sa riga wanda za ta sutice maka aurenka. to daga cikin sharuɗan sallah akwai istibarun kibla fuskantar alkibla alkiblan mu gabas kenan wannan yana daga cikin abubuwan da yake nuna mana haɗin kai na musulman duniya gaba ɗaya domin ko ina muke mana fuskantar jiha guda ɗaya ne kuma kiran sallah iri ɗaya sannan sallar ma iri ɗaya abubuwan da ake karanta a sallar ma iri ɗaya dama duk da haka kuma ga munan arabu wannan ya yi can wancan ya yi can wancan ya yi can zai ma da ce la ta siku salatun li ha sallah ba ta ingantuwa an kai ba ta alƙibla ba amma ita ma din ma zikiri kana tine ba wai ka mance ba in ka mance sai kai sallah ba kana kalla da kibla ba sallar ta yi wal qudra sannan kuma kana da iko idan mutum ba shi da iko to ya halatta duk gurin da ya samu dama ya yi sallah kamar mutumin da za a giciye shi ko a tsire shi sannan kuma an fuskantar da shi wani guri daban yanzu ya bai sallah kenan ko ba zai sallah ba dole haka zai sallah In karanta wasu baitutuka wa man lam yajid ma'an wala mutayammiman wanda bai samu ruwa ba bai samu abin taimama ba kamar da za a tsire shi ko a gice shi to akwai maganganu guda hudu a cikin mazhabin Da Malik yi yusalli wa yanqadi sai ya sallan ma ya rama magana Ibn Qasim ce aksu ma ƙara Malik shi ma ya ce ba zai sallan ba ba zai rama ba zai yi ba ba zai rama ba Ibn Qasim ce a Sallan amma ya rama wa asbabu ya qadi amma shi asbabu yake cewa sai dai rama wal ada'a li ashhaba amma ashhabu yace a haka zai sallan. to magana ma ya farin jaye magana ashhabu billahi al-azim ya farin jaye akan magana ma mali ba ka bai sallan babu taimama babu alwala to kuma an fuskantar da shi wani guri daban to haka zai sallan tunda ma ne ce mai ma'a zikiri wal qudra yanzu ba shi da qudra sai ya sallar kawai fattaqullaha a qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al masjid al haram dukkan da ka fita to ka fuskantar da fuskanka shatr al masjid haram ka fuskanci al masjid al haram kaga ana masallaci ne masallaci ce Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa kaga masallatai bi duka Allah ya rada musu mu mafi yawanci sai dai a faɗe shi a gargajiyanci a ce masallacin 'yan taya masallacin damuna mai albarka ko kuma a turanci a ce central mosque ko ka san mosque din nan ba wani ba wani suna bane da ya zuwa sunna central masjid a maimakon central mosque masallacin center hmm? akwai masallaci da dama ka samu ana cewa masallacin center masallacin guri kaza ko kuma a ce masallacin malam wani ba na son kira kowa ci amma dai akwai masallaci da dama masallacin malam wani kaga duka wannan gargajiyanci ne a maimakon masjidul ansar masjidul muhajirin wal ansar eh, masjidu abubakar masjidu aisha masjidu bilal baraka ta bada shi da masallacin yan gawayi masallacin yan tumatir kaga da difference kiliya kawai daga nan an gane suwa suka gane sunna an gane kuma suke kan gargajiyanci a ah? zaka ji dai babatu kan wannan din da yawa kuma a ai ba ba wani dalili ya ai iyakacin dalili ya kare sai dai ka juno shi kawai to sai mu dani baya baya ha amma dai nassi shine ne a ce masjidu kada ko ma da Hausa da ce masjidu bani fula don ne imamu bukhari sai sai bukari ce babu an yuqalu masjidu bani fula ana cewa masjidu bani fula sai ka hadisi ibnu umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa tsere tsere tsakanin dawakin da an kunsar da su da kuma wanda ba kunsar da su ba daga saniya zuwa masjidu bani zuraid daga masjidu bani zuraid mu laifi gama duka faɗin shi da larabci ya fi a faɗin shi da gargajiyanci daga muna da almasjidul haram muna da almasjidul aqsa muna da almasjidul nabawi a madina har yanzu muna da masjidul quba kuma haka sunan har kiyama zai masjidu kaza masjidu kaza munan ku fuskantar da fuskan ku shaqara al-masjid al-haram nahiya da masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shaqara kuma duk gurin da kuke a duniya ku fuskanci gurin ku fuskanci shaqara al haram wa qala alayhi salatu wassalam fi hadith al-musii salat a hadithin sahabin da ake ce ake mai lakabi da al-musii salatahu wanda ya munanta sallah hadithin ya zo ta hanyar abu huraira da kuma hadithin rifa'a wanda akwai dirasan hadithin hadithin an yi dirasan shi in kai google ne shi in ka ce hadithin musibu salatahu to zai baka dirasan hadithin wanda hadithin ya yi kyau sosai dirasan da aka yi shi a hadithin musibu salatahu wa ciki ya zo ya sallah sai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce irje wa alayka salamu irje fa salli fa innaka lam tusalli amincin Allah tabbata gare ka ko ma kai sallah da mu ba sallah kai ba ya sake an sallan ya sake dawowa Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa salli fa innaka lam tusalli a ranko ce ya rasulullah wallahi ba zan kai sallah bi ba ka wannan sallah sallah sai karantar da shi tiryan tiryan wasu malamai suna ɗaukar wannan hadisi ya zama hujja ga abin da ba hujja ba ne kamar daga ciki suna cewa ne a wannan hadisin an duba kan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce dora hannun ba kan hagu ba eh haka ne to sai mu ce ibnu hajar al-asqalani yake cewa daga cikin arkan da ba ambata ba a wannan hadisi ibn hajar ce wa in kana min arkani salati allati lam ajid laha dhikran sarihan rukune ne amma bai samu akwakar wannan ruwayoyin bai samu wata ruwaya da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi sahabin ibara na farko akwai at-tashahhudul akhir to ina kalubalantar da sai ka kawo mun wurin da manzon Allah ya ce yayi tashahhudul akhir kuma ibnu hajar ya ce bai samu ba to tunda bai samu ba kai sai ka kawo mana kenan bekin wani julusu fihi da kuma zama don tahiyyar karshe in ka ce mu sake hannu a wannan hadisin ce to shi ke nan. dan da ka tukunna mu muna da abubuwan da ba ambata ba da kuma abubuwan da aka ambata kai kana da abun da ba ambata ba shine guda ɗaya ko dora hannun dama kan hagu shine eh shine eh shine to jazakallahu khair to mu muna da abubuwa da dama da aka ambata ba ambata su a hadisi ba saboda haka kai ma kar ka yi su Tun da ba an bata ba karfe a tashabbudul akhi sai ce a zan yi mana saboda ni ya zo a su hadisi ce to oh haka ne to ai kuma daura hannun da ba a hagu sun zo a cikin su hadisi da yawa daga cikin akwai hadisi ibnu abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shirar anbiya mu taron annaba ka kaddun ashe ma ba na manzon Allah bane shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam umirna bi ta'jili fitrina ta da wannan muna yayi an umarce mu mu gaggauta buɗe baki ai muna yi to da zaka Allah ya kai ka ci gaba da yi wa ta'khiri sahurina mu ta loman sahur ta duka wannan muna yi wannan tinyo to mun ji mun samu biyu to na kuma kana yi wa annaka imanana ala shara'ina fi salati a wannan kuma ai makaruhi ne ai kai kai da ka kai dole sai dai zaka dauki hukunka dauka gaba daya ko kuma ka zubar da su gaba daya to kuma yi mun karanta a cikin aljami'u ya kamar qur'an a juz'i na nawa na ashirin da kuma ahkamul qur'an na ibn al al-maliki a juz'i na hudu duka ƙarƙashin tafsirin inna a kal-kawthar kuma duk nan maliki da ke da adalci dole karanta ma wannan al'umma su ci. ina kalubalantar su wanda suke cewa ba a yi su ɗauko na mutanensu aljami'u li kame qur'an in kuma ba su da shi to musu gobe-gobe. da kuma ahkamul qur'an dukkan su na manyan manyan malaman malikiya daga imamul qurtubi sai a ce mai al-maliki ibn al-arabi shi ma al-maliki sun ka matsalan ce malaman malikiya sun yi sabani akan dora hannun dama akan hagu a cikin sallah akan maganganu maganan farko ba a yi ko a farilla ko a nafila kaga mutanen mu shi suka burgewa to wannan mun ji na biyu a ce ana yi a nafila amma farilla ne ba yi to kaga an sassanta magana ta uku kai ana yi a farilla kuma ana yi a nafila dukkan malaman guda biyu sai su ce me wa huwa sahih wannan shi ne magana mafi inganci to kaga ka ce wannan tashahhudul aqida ba wani hadisi mu ma sai mu ce maka a daura hannun dama kan hagu ba ma ba hadisi ba guda ɗaya hadisai da dama har abuwa ba ma imam malik ya kawo billahi ya har abuwa ba ta imam malik wanda wannan hadisi na ibn abbas shi kuma imam suyuti ya ambata shi a cikin tanwirul hawalik sharhin mai muwa ba malik to julusu fihi ba ambata ba ji ibn hajar ke wassalatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ba ambata ba to sai ka daina kenan daga ƙarshen ƙarshe wassalamu fi akhiri salati sallama assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ba ambata ba a cikin hadisi mutum da ba ambata ba ka gangano kai ma ka gama komai da komai ta hiya ce na gama sallah shi ke kaga ba zai wannan ba to jama'a mu daina son zuciya a daina son zuciya kaga a cikin hadisan an ambata mai abubuwa masu shi ya jahilta musamman tun da ya gaggawa gaggawa wannan abubuwan ya san da su amma kuskuren shine mai wajen rukuku dagowa sauri sauri sauri haka shine jahilce su kuma cikin hadisin sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yayi wa istiftah kuma kai ka ce makaruni ne kuma kana kafa dalili da hadisi yaya kenan za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yin du'a istifta ya buɗe sallar shi da addu'a kai kuma ka ce ba za a yi ba corona bi ba ya irin wanda al'amari yake dole ka ga ma dauka duka ko da saki duka wallahi billah wannan sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi fa idza qumta ila salati fa asbigh al-wudu'a in ka tashi za ka yi sallah to ka kyautata alwala da farko zan mustaqbil al-qibla sannan sai ka fuskanci al-qibla zuwa ƙarshen hadisi to sai malam ce ghaira anna al-ajiza an sai dai wanda ya gajiya barin fuskantar alqibla yi khawfin saboda tsoro ana cikin tsoro ana cikin tashin hankali a a cikin yaƙi kenan sai ya samu lokacin da zai sallar alzaba yana wuta yana Allahu akbar yana ruku Allahu akbar to wannan duk yanda ya fuskanta shi kenan aw maradin ko in ba shi da lafiya kuma ba zai iya juyawa ba to duk wurin da ya fuskanta ba ne aw asrin ko kuma an kama shi an kama shi an daure shi to an kama shi an daure shi kaga ba shi da dama yadda zai jujjuya wa nahwiha ko makamancin haka to suqita anhu shart li ajzi wannan sharadin ya fadi amma zai ce bare sallan ba dole sai ya don wannan kaga mara lafiyar da bai ta tara salloli a kan shi kuskure ne wa ba dole in dai yana cin hankalin shi duk halin da ya samu kan shi sai ya salla iyayen da ya samu kenan fattakullaha mastata'tu amma ce zai tara sallan wata ɗaya wata biyu sannan kuma ce bayan wata biyu da sai ya mutu yanzu kai kana ganin ya je wurin Allah mu'mini kuwa al'adul ladhi na wa bainahum as-salatu man tarakaha to ya bar salloli na wata biyu a kan shi ya bar sallah na wata ɗaya a kan shi to nan rashin sani shi yake jefa yanzu. su an gina su akan ce ai ana rama sallolin shi ke na jinda ana rama shi ke na bari bari ko sai ta rama kuma wannan hadari ne babba akwai ibn al-qayyim al-jawziyya ya littafi musamman hukumu tariku salah mujalladi ne karami hukuncin mai barin sallah to karshen karshe kamar imamu ahmad yana cewa kafiri ne kawai والعياذ بالله كما أن المسافر كما يند شي متبي له أن يتنفل ليس أن يتقبل ina karanta sai ce wannan larabcin wallahi ya lahu an yatanaffala ne amma kaida shine kafin ci haka dole sai na dauki asalin littafin da aka rubuta da hannu na hukum kenan to yanzu ina muke da shi babu zai mukarana kamar irin wannan din ce kana da muska kamar hudu biyar amma babu to larabcin kawai ka duba ana maganar ne nafilan <clears throat> matafi akan dabba to ga ba dai zama an yi taqabbala ba sai dai zama mai an yatanaffala wannan qafin sai ka mai da shi fa'un sannan na yata nafala sai ka sa nunun kafin fa'u na wannan ba'u ba ba ta nan to kama annal musafir lahu an yatanaffala kamar yadda shi mata ya halatta ya nafila ala zahiri dabbatihi a bayan dabbar shi yana tafiya yana me yana yin nafila to ga wannan bawon Allah ne na gari sosai ki kamar zato mu ba dabbobi muke hawa ba motoci muke hawa to kai ma din ya halatta ka yi a kan me akan motarka ya zama kai ana jan ka ne to kana mai kana ana tafiya da kai kana kan guri ya halatta kamar ce kun tashi da safe za ka yi salatu duha kuma ka yi alwalanka kenan ka shiga mota a zaune ya halatta kai salatu duha wa an ta jari su a zaune to shi wannan zai salla akan dabbar shi su ma tawajjahat haɗi duk yadda ta fuskanta da shi lil kiblati wa li ghayriha ko ta fuskantar da shi al kibla ko ma ba alƙibla ba kaga mutum zai tafiya zuwa bauchi hmm? to kaga yana yawa ya fuskanci alƙibla sannan kuma yi wani kwata kwana sai kauce ma alƙibla to kaga kuma zai yi nan su abuja ne ba kaga alƙibla gaba ɗaya ba ya tare da shi don zai ta nan ya zai lagos ina ne to duka ɗin ya kama hanya ya halatta ya yi ta nafula a kan dabba babu ne duka wannan kaga yana nuna maka bautan allah mai nima da kuka da kiyaye lokaci bil qiblati wa li ghayriha in yace me dalili akan ana nafila akan dabba shuhida sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah kan taguwar shi wa huwa muqbilun min makkah ila al-madina ya dawo daga makka zai tafi madina akan taguwa ba kan ba cikin jibba ba amma ka duba da manzon Allah yanzu yana nan taguwa zai haruwa yana ga wallahi ba taruwa zai ba jimajibai mai manyan manyan tika ce na kai maza Allah ba ya fi ƙarfin ji helicopter ko zai rufe yawan shi jirgi musamman nawa na manza Allah sallasa alaihi sai dai shi Allah bai sani ya mai san duniya kalla ma kuma min majalisin sai addu'a wala taj'al ad-dunya akbar hammina kananan malamai ma a gaban manzan Allah suke hawa jimajibai wani malami yanzu a gaban za Allah shi wani karami ne to suke hawa jibajibai ballanta manzo Allah ka duba mun da su kuma kuwan za ku bar manzo Allah na hawa kan jaruwa irin wani lokacin ko kai ko wakilin ka ayi Allah ya sa sai manzo Allah ko kai ko wakilin kowa ya kawo nashi saboda ne manzo Allah da su ya mai helicopter to ballanta ma duk masu kudin da ma mutum da ya ce to ya sai wa maza Allah ya kwanta kaza kawai to ma kana ganin maza Allah kuma sai hawo kana ganin manzo Allah kuma sai hawo to kaga wata matsala ke to shi yana hawa ta kuwa har jaki ma maza Allah ya hawa jaki manzo Allah ya hawa jaki har littafi ma musamman aka yi asami ardafan nabi sallallahu alaihi wasallam sunayen wanda manzo Allah ya koye su kuma ya hau din ba zai hau shi kadai ba sai goyo na bayan shi kamar irin su Abdullahi ibn Abbas kamar irin su Mu'adh ibn Jabal kamar irin su Usama ibn Zaid ga sunan daban-daban to ya dawo daga Makka zai koma Madina sai aka shi yana nafila akan dabba haizu haizu ma tawajjahat duk yadda dabban ta fuskantar da shi yana ta nafila وفيه نزلت ba zan فثم وجه allah to a wannan dangane da nakula kan dabba Allah mai rima ɗaukaka ya saukar da wannan aya fa aina ma tuwallu duk wurin da kuka fuskanta to fa zamma wajhullah to a can din zamma ya bambanta da summa in an ce zamma ya ne hunaka muta'in zamma ami a zamma shine hunaka to a gurin shi ke nan fa zamma wajhullah gurin akwai zatin Allah ka fuskance shi kai ibada wannan dangane da fuskanta alƙibla ce mana an yi rangwame ga wanda yake biyi an yi rangwame ga mara lafiya an yi rangwame ga wanda ba shi da kudura duk yadda ya fuskanta kawai sallah abu na biyar da na shida tarkul kalami barin magana sharadi ne a sallah in kana sallah ba dama kai su ba dama kai magana sai da irin maganin da ya kasance na jinsin sallah me na jinsin sallah kamar irin alhamdulillah ka yi atishawa alhamdulillah irin maganar da ake a sallah ne domin alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma subhanallah illi man yemi yayi rakkarwa daga subhana irin abin da ake a sallah ne subhana rabbi a'la subhana rabbi azim to tarkul kalam dole ka bar magana a sallah don illi man yana karatu ma kaga dole ka saurara mai dole kai kai shiru banda fatiha matsala ce da take mai kauri mai tsawo a tsakanin malamai imam bukhari shi ce koya da sai ka karanta fatiha har sai zauna ya littafin juzul a khalfal imam littafin su kutu imam bai haƙi shi ma ya bi shi ba kira a khalfal imam banda fatiha ba abin da aka karanta sai dai kai shi ke sai dai bari su wannan da aka yi su idan kabbara imamu idan kabbara fa biyu? da gini kan kabbara na kai wannan ba hana ka ba an umarce ka ma yi kai ke wai da qala sami Allahu liman hamida fa qulu ne rabbana wa lakal hamd wa zai fada kowa kenan ba ce idan kabbara to sai shi mu'azzin shi ma ya kabbara sana'a sai wannan inda ba a jin sautin liman shi ne ake haka amma ana jin sautin liman ba bukata bal ma shekul islam ibn taymiyyah ce bid'a bid'a in ana jin sautin liman komai da komai sannan ce kuma lalle sai an yi bayan liman bid'a kamar idan ba a ji ba mustahab kamar ce yanzu wuta ya ke kuma akwai mutane har waje ko sallar jima'a to ba wai mutum ɗaya ba ma ba biyu ba ba uku ba ba goma ba iya da dai mutane za su iya ji ya halatta da ɗaga ilimin ya kabara sai a samu a nan masallaci wani ya daga a can baya wani ya daga a can waje wani ya daga can can can zama matukan ana jin kamar mutum biyu uku layi ɗaya layi biyu to wani bukata ne da aka sauki kuma mu. sai dai mun riga mun saba ko mutum biyu ne za su yi sallah a masallaci sai ka samu an samu ladani ladani ba na wanda zai dinga daga murya ce to da yin wannan dole ka yi shi ke wal amalin kathira sannan dole ka bar aiki mai yawa amma aiki kaɗan ba ka mance ka shigo da waya sai aka ɗan bugu kaga za ka yi sauri ka sa hannunka aljihu ka ɗauko wayan ka kashe sannan kuma ma ka sa a silent ko flight mode shi ke kaga wannan ba zai ja ma kuma ka wani lokaci ba flight mode kawai ka ɗauko a profile shi ke nan general silent meeting outdoors my sign one two to shi ke nan daman ka gane daga nan general kawai sai ka danna ya kasa kawai hmm? daga general sai ka danna sama kawai sai ya kasa daga ya zama flight kana danna flight zai fito maka activate kana danna shi shikenan ya shiga ciki activate shikenan zai ce profile daga shi kaga shikenan zaka gaban Allah da nutsuwa ke amma ka ce aiki ba ne kare ka cewa na mai mai da kwallon shi zai ce kaza kaza sai ka za ka kana ana ta saba ne wallahi ba isa ba shi wanda yake wasa ke ba kai ba shi din da yake wasa bai isa ba a can high court of justice bai isa ba a court of appeal sai sun kwace ma wayan a farko a waje can kafin ka shiga musu kotu ka ce ina wayan ka ce babu sai sun caje ka ba kuma kuma ka ce za su maka musu girgiri a ɗaure ka ni da wayata kai ba ka da kunya ko sai a sa polisa za su tuta ka ka'ida ne za ka shiga manyan kotuna sai an kwace wayanka sai a baka ta yanzu wayanka shine lamba na kaza to kuma ga dan kati na gangane ko ta to shi ke nan ka fito duk lokacin da ka fito kawo lamba kaza sai a ɗauka baka wannan gaban wake na ke wannan ladabi a gaban allah justice high court of justice amma gaban Allah ba ahkamul hakimi wannan ladabi ga Allah ba mafi mu ahkamul ba a bi wannan ladabi amma alƙali mai yawo da tusa da kashi a ciki duka an san bai wannan ladabi wannan kalubale ne da dole sai an buɗe wuta sosai jama'a a shi sosai sosai mu san girman Allah to insha Allah za mu dinga wannan ladabi kamar akwai sharadi na mantuwa in ka manta kathira aka ce alƙalila ta gabata da tasiri don wannan jama'a sai mun saurara mutum ko saurara ko musamman da ka zo masallaci kamar sallar asuba ba lalle sai ka tawo da waya ba sai dai kana bukatun josi da kuma tun daga gida sai ka sa wayan ka yaya silent ko shi ke Ni hadisi zai yi arqam radiyallahu anhu saboda hadisin zaid kaga mana da zaidu ibnu arqam muna da zaidu ibn thabit muna da zaidu ibn haritha shine sahabin balli ɗaya da Allah ya faɗi sunan shi gwargo falamma qada zaidun minha wa qada zawajnaka zaidu ya saki zainab sai Allah ya canja ma zainab mijin da ya fi zaidu alkhairi shine manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam kaga da ka saki matarka sai Allah ya canja mata wanda ya fi alkhairi ko kun zaka gwada ka gani sai ka gwada ka gani ne eh, ba wai tana cutar da kai kai kana so ka cutar da ita sai ka sake ta ita kuma baiwar Allah ce wallahi sai Allah ya canja mata mijin da ya bi ka alheri haka nan ita ma ta ne ka sake ni sake ni sake ni sake ni wallahi sai Allah ya canja maka matan da ta fi ta alheri duka bayan da Allah bayi to yace kunna na takallamu fi salati a da farkon musulunci suna magana cikin sallah wannan farkon musulunci kenan yukallimu rajulu minna sahibahu mutum zai ma abokin shi magana ana sallah ba ma yana dan surutu surutu wa huwa ila jambihi fi salah yana dan gefen shi kuma ana sallah hatta nazalat sai da wannan aya ta sauka wa qumu lillahi qanitin hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah qanitin to menene qanitin sakiti kuna masu shiru yana baka gane lafazin kunutu a nan ba shi ne ce fa umirna wa nuhina anil kalam za ka umarce mu mana da muke nan wa nuhina anil kalam aka hana mu magana kaga kunut a nan kenan shiru kenan ke ne bara ka kafa mana wannan ayan ka ce to ai wa qumu lillahi qanitin kaga ko in za ku yi sallah ku tsaya ku yi alqanut ko kadan ba ka Allah ke ne domin ka ce haka ne to Allah mai girma bakar ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in to me qunuti anan Allah ce wal qanitina wal qanitati menene al qanitina wal qanitati anan inna ibrahima kana ummatan ce qanitan lillahi to shi ma yake cikin to kaga dole sai ka koma gurin malaman tafsiri me yake me suka fassara al-qunut wanda ibnu hajar a cikin fatul bani yake cewa lafazul qunut yana zuwa da wasu ma'anoni kamar guda goma wanda za zamu zo insha Allah wajen mustahabban sallah to gurin zamu zazzage magana ibnu hajar lafazin al-qunut yana zuwa kusan ma'ana goma to kaga qumu lillahi qanitin yani sakitin yushuru kun kuna sallah banda su to kaga kenan anan mutum yana sallah ba zai surutu ba sai dai jinsin abin da aka ce aka umarce shi kawai na karatun fatiha da kuma karatun sura da tasbihai da takbirai shi wani hadisi sayyidina abi bakr radiyallahu anhu kuma yace saboda abu abubakar amma na hadisi yana bukatar waye rawaito shi kuma a ina domin ce kawai mulhaqu iya dini al-ghazali ba a cikin jerin da hadisi dole ma ya zama cikin sunan a sahihaini sunan ko a masani ko a ma'ajin ko a cikin musannafat ko a cikin muwadda'at ko a cikin mustadrakat ko a cikin mustadrakat akwai mustadrakat akwai mustakharajat littafin ga sunan sunfi sunfi to dole sai an ambata ya rawaito sannan kuma ya yi shi amma dai ko ya ce al-imam al ya ambata wannan a cikin can mulhaq can mulin karshen littafin iyawu ulumuddin hadithin sayyidina abi bakr radiyallahu anhu shi ne abdullahi bin usman qala hina ra'a zawjatahu ummu ruman lokacin da ya ga matar shi da ake ce mata ummu ruman ummu ruman ita ce mahaifiyar aisha da abdurrahman mana aisha da abdurrahman uwa yau ba su daga cikin matan abubakar ibnu abi kuhafa akwai kutaila binti abdul uzza kutaila ita ce mahaifiyar abdullahi da asma'u asma binti abi bakar mahaifiyarsu kutaila abdullahi dawa da asma'u sannan akwai ummu huma ita ce mahaifiyar aisha da kuma abdurrahman sannan kuma akwai matar shi ta uku asma'u binti umais lokacin da aka kashe ja'far to sai a waya aure ta abubakar radiyallahu anha ya kallo ta ce to shikenan tunda dan uwan shi ne kuma ga su tana kenan sai a aure ta ita kuma ta haifa mai wa muhammad sai kuma habiba binti kharija ita ta haifa mai ummu kulsum wannan su ne matan abubakar radiyallahu anhu kutaila ummu ruman asma'u binti umais lokacin da ya rasu ita ta wanke shi asma'u binti umais sannan kuma akwai habiba ya ga wai matar shi da ake ce mata ummu ruman mahaifiyar aisha ke ta tamayyalu fi sala mana tana an jiji ta yi nan ta yi nan kuma ya ka samu suna karatun qur'ani na ka samu suna ta jijjigewa a domin babu musuwa wa ga maka na karatun qur'ani na haka eh tare da nutsuwa ake karatun Qur'ani amma ka samu mutum da dama yana koyi ga bai ba yayi ga bai ba to sai take cewa sai yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila as-salati falyuskin atrafahu ce ya ta kan sallah zai ce idan dai ku tashi zai sallah to kaga tunda an ba mu lafazin dole na buƙatar abinci hanya mai sauki a irin wannan lokaci kai google ne shi je ba shi internet idan qama ahadukum ila salati fal yuskin in sai ka kawo nan kenan domin ka ce idan qama ahadukum ila salati kawai to zai dan baka da zuwa ne barkaci sai ka gaji da karantawa sannan karshen karshe ce ba shi muke so ba amma idan qama ahadukum ila salati fal yuskin tarafa don yana nan da kawai cikin kimtawa ido shaf shaf shaf zai kama ka littafin da wanda ya fitar da shi idan qama ahadukum ila salati falyiskin atrafahu in mutum ya tashi zai sallah to ya nitsar da gabban shi gaba daya gabban su kasance da nitsatsu la ya tamayyalu tamayyul tamayyul lil yahud kai daina jijjiga yana hagu da dama kamar da yahuda suke fa inna sukun al atraf min tamam as salah domin gabban ka su nutsu yana daga cikin cikan sallah kaga mutum yana sallah yana waiwaye haka sallan babu jama'a kana sallah kana hanyoyin waje kana haka kana haka kana jujjuyawa wannan babu da babu babu sallah ke wannan yana buƙatar a duba mana yaya ingancin hadisin wa ya rawaito shi wa hadisin mu'awiya ibn al-hakam as-sulami ya wannan ya ce as-sami as-salimi wannan kuskure khata as-sulami as-sulami bisin thumma lam al-maftuha as-sulami don akwai sun yi gyara gyara wajen sunayen sahabbai da sunayen to a duka biya na tattara shi domin zuwa ƙarshe zai mana fa'ida in an tattara zai ce to wai su kurakurai da ya kamata a gyara shi a cikin littafin hannun masari da ma ana bi ba ka rubuta komai to zai zama ni din zai mun wahala kai ma zai ma wahala to hadithin muawiya ibn al-hakam as-sulami hadisi ne mai dan tsawo wanda imam muslim ya kawo shi da imam ahmad da abu dawud da nasa'i shine sahabin da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ka ji mutum ya ci shawa ya ce alhamdulillah ka ce bai alhamdulillah wa ana nan ana nan wani sahabi ana sallah sai ya ci shawa ya ce alhamdulillah da rage nan ba ana kan kai ci shawa sallah ka ce alhamdulillah ba hana ka ba to sai dai babu dama shi wanda kuke sallah da shi ya ce ma alhamdulillah. yushi ya dauki asali in dai mutum ya ci shawa ya ce alhamdulillah zai ce mai yarhamukallah to ana sallah ba wancan sabon ya ce ya yi atisha ce alhamdulillah shi kuma sai kwana mai yarhamukallah to da ka kara sallah ya ga sahabbai dai kafin a kara sallah suna ta kallon shi wata ruwaya suna ta buga cinyarsu to sai sake magana kuma akan wata magana wannan wannan magana kuma ta fita khalidu salah mene kuke ta kallo na mene kuke ta kallo na ba za ka kara sallar a rasu Allah sai ke kira shi ya ce wallahi bai taɓa ganin malami wararre fiye da manzan cikin siyi e ɗinka duk karanta education ɗinka shirme ne a gane ya karanta yan siyi e shirme ne ban ma yan siyi e yanzu shirme ne mutum zai gama yan siyi ka zo ya nuna me yake karanta ban bai iya ba shi kan shi bai iya abin da yake karantarwa ba yanzu kawai yanzu ya zama mai kwani kawai shi ke kwani kawai domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ne yin duka tattara masu yanzu yin duniya wallahi maza Allah bai su iya karantarwa shi da bai iya rubutu bai iya karatu bai ce wallahi bai taba ganin malamin da ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai bai gyara bai hantare shi ba bai zage shi bai ce sai dai karantar da shi inna hadhihi sala'a la tasluhu wa fi lafdin la yahillu fiha shay'un min kalamin nas ai wannan sallar ba ta inganta da wani abu na maganar mutane in kai magana ma na sallar ka ta yi baci ke inna ma hiya tasbihu abin da ake kawai shine tasbihi bayan karatun fatiha kenan da sura ana tasbihai ne wa takbiru da kuma takbirat duk sun koyar da kan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa qira'atul qur'an da kuma karatun qur'an abubuwan da harshe ka zai furta kenan tasbihi da ma'aina kenan sujjada ruku'u takbir in zaka sunkuya ruku'u ko zaka dago qira'atul qur'an shi kuma aina a tsaye to sannan kuma sashin addu'o'i da suka ba sashin ruwayoyi to kaga kenan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halatta ba wani kauli alayhi salatu wassalam اذكروا في الصلاة ابن ilmi وعمل به أهل العلم مع ضعفه ما لم يسنا أيكي دشي كنت حديثي نمي روني أما اذكروا في الصلاة كنسو cikin sallah hadisi ne mai rauni amma kuma na amfani da shi saboda dalilai daban-daban da suka zo akan wajabcin nutsuwa na ƙarshe shi ne mana yake cewa saboda hadisin da jikin sahih bukhari da sahih muslim inna fi salati la shughla lalle a sallah yanzu a kwanan da zai shagaltar da mu barin wani abu daban musamman barin amsa sallama sahabbai a farko sun kasance suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallama yana cikin sallah wanda yana ganin tunda mun zo daidai nukta ya kamata mu zo mu zazzabe wannan hadisai a nan muhimmancin sallama su sahabbai har a sallah suna manzan Allah sallama sallallahu alaihi wasallam har a sallah ba sahabi zai zo ya samu manzan Allah yana sallama kuma sai fada mai sallama to a farkon musulunci manzan Allah kuma sai mai mai da sallama ba ma tun da aka saukar da waqulu lillahi qaniti in an mai sallama yana salla sai mai da tafin hannu kawai da wannan ibn umar dan jarida yake tambayin bila ce ya bila, yaya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mayar da ansar sallama lokacin da suka mai sallama yana sallama kaji tambayar yaya ka ga manzan Allah yake mai musu da sallama ba wai shi sun mai sallama ba ba shi shi sun riga sun zama na yi mu ne ne yanzu ba wai sun mu san ana sallama in ana yi na in ana sallama insha Allah sati mai zuwa za mu zo mu zazzage wannan hadisi zan zo da kamar ta kamar silsilatul ahadithis sahiha da kuma kamar littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan ina ga koda wannan littafin guda biyu ina ka nasu ce mu insha Allah in an kana ka sai bukhari ma baka yadda ba sai zo maka da shi sai ka bude sai ku da nan ba na da sai ka bude ka karanta ba in kuma ba a sake yadda ba da sahihu muslim to ga kuma da sahihaini da kuma al lughu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhani in ka kana da bulughul maram shi ma babu ne idan mu ya samu ko da hadisi ne a cikin bulughul maram tare da kuma sauran littattafai da yana ga muna da su wayan su kuma da su amma dai da duniya ne na intanet duk abin da za a faɗa a take za ka iya browsing din shi ce akwai shi ko babu shi wannan kenan jumlan ta ƙarshe insha Allah yana da sai mu dan dakata mu ji muhimmancin sallama a generation da suwa kenan sai mu gwada shi kuma da namu yaya mu muke sallamar ta eh a cikin sallama ma muna sallama ne kai wani ya taɓa maka sallama kana sallama in dai ba waya ba ka manta da ita ma sallama a kira ka ko kuma ringin to din naka assalamu alaikum wa rahmatullah in ma wannan ba an taɓa ma sallama kana sallah an taɓa maka to amma shi manzo Allah ba an taɓa mai eh wallahi ba su biyo ba su biyo to sannan kuma akwai matsalan musafaha to kaga wannan ta dan ba? kana sallah sai mutum ya zo sai maka sallama to shi ya halatta ka ɗanyi musafa da shi ka ci gaba da sallanka to ga wannan shi ma sai mu tasi sai aka ranto shi takanas daga cikin littafin yau zai ce wai ka ke kawo sababbin matsala wannan sabuwa ce wannan tun a lokacin sahabba ya kai ta fiye da shekara dubu kenan sabuwa ce ba sabuwa ba ce wannan fa'inan shine kar ka je wani guri kaga an yi ka zama ba ƙauye domin aka ce kaga jahilan mutane ana sallah kuma ana sallama ce ni ne jahili malam akwai hadisi a littafi kaza kaza wane da wane da wane da wane da wane suka rawaito kaga lokacin kuma sai mutum da yi inkari sai zama ne wa ja sai zama ja ban san karshen da guda muhimmancin kenan domin karka je wani guri ba sai ka samu ƙauyen ƙayyau ne amma kuma sunan ta kai guri kuma littafin suna nan to kai kuma ka ce ba a yi ka ce ah, kai daga wani kauye ka ah, ni ba ba ni dan jos ne kai a jos na kuma ko karatun hadisi to sai su masu ma gaba da baya kaka su ta jike ka sai dai kuma ka koma mazulai ce to ya isa ka ba in sun yi kuma sai laushi sai duka hikiman haka kenan ya kasance bayan ce lalle ne ba amma dai ka san lalle a sunan akwai haka za mu takaita anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته ما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول